karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. To masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na wannan maraice ga kanin labaran duniya. dakarun najeriya sun kashe 'yan ta'adda sama da 90 a wasu jerin samami da suka kai a sassan kasar cikin mako guda da ya wuce majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga 'yan tawayen congo masu samun goyon bayan ruwanda da su tsagaita wuta ba tare da ginda wasu sharuɗa ba hamas ta mika wasu isra'ila wasu yahudawa shida daga cikin waɗanda take garkuwa da su to ga labaran daki-daki shalkwatar tsaron najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan ta'adda 82 tare da kama guda 192 suka kuma ceto mutane 93 da aka yi garkuwa da su a cikin mako guda da ya wuce a sassan kasar daraktan yada labarai na ma'aikatar tsaron manjo janar marcus kange ne ya bayyana haka abuja a yayin da yake yi wa manema labarai bitar nasarorin da dakarun suka samu kange ya ce dakarun sun kuma kwace ɗimbin makamai da ababen hawa a daga 'yan ta'addan asamamin da suka yi daga ranar 14 zuwa 21 ga watan fabrairu gwamnatin kasar birnin benin na cikin alhinin rasuwar ɗaya daga cikin jami'an gwamnati mai mukamin ministan harkokin sakandare da fasaha da koyar da sana'o'i kwaro is chabi ministan ya rasu ne a ranar alhamis a wani hatsarin mota a yayin da yake tafiya zuwa faruku a daidai lokacin da yake shirin halartar bikin ranar harshen uwa a jiya juma'a 21 ga watan fabrairu an bayyana mutuwar mutane uku a hadarin da suka hada da mai tsaron lafiyarsa wanda ya mutu nan take yayin da aka garzaya da matarsa da direbansa da suka samu raunuka asibiti Ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa a biyo bayan wani harin ta'addanci da ya sanadin mutuwar fararen hula 34 tare da jikkata wasu sama da 30 a farkon wannan wata. kamar yadda wani rahoto da ta fitar a yammacin alhamis ya nuna a ranar bakwai ga watan fabrairu ne mayakan is suka kai hari kan wani ayarin motoci dauke da fararen hula sama da ɗari a kasarinsu masu haƙar zinari daga nijar da 'yan kasuwa daga mali a cewar rahoton human rights watch labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na arafai babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a congo bintu keita ta buƙaci ƙungiyar 'yan tawayin m23 da ke samun goyon bayan ruwanda a gabashin ƙasar ta tsagaita wuta ba tare da gindaye wasu sharaɗa ba yayin wani taron manema labarai kaita ta ce ba zai yiwu a kawo ƙarshen wannan rikici da wahalhalun da jama'a ke sha ta wajen amfani da ƙarfi ba tana mai cewa ci gaban ƙasar ta ta'allaka ne akan kawo ƙarshen rikicin ta wajen tattaunawa. a cikin 'yan makonnin nan rikici ya ta'azzara inda 'yan tawayin m23 waɗanda dubban dakarun rwanda suka mara wa baya suka kama wasu manyan birane a gabashin congo gwamnatin rwanda ta ciki matakin amurka na kakabawa wani ministan kasar kunkumai sakamakon hannu da dai zargi yana da shi a rikicin da ake a gabashin makwabciyar ta congo A ranar alhamis da ta gabata ne bai baitulmalin amurka ya ce ministan haɗin kan yankuna na ruwanda james kadarebe wanda tsohon janar na soja ne yana da hannun dumu-dumu wajen taimakawa 'yan tawayen m23 da take mayar da martani ma'aikatar harkokin wajen amurka ta watan ruwan da kenan ta ce waɗannan takunkumai ba za su kawo ƙarshen rikicin jamhuriyar demokaradiyyar congo ba tana mai bayyana su a matsayin rashin adalci. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na arafai hamas ta saki wasu yahudawa shida da ke cikin waɗanda ta yi garkuwa da su tun ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 mutane na ƙarshe da aka saki a ƙarƙashin kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta da ake sa ran za ta kai ga sakin Falasina da ake tsare da su a isra'ila sakin waɗannan mutane ya biyo bayan alhini da aka shiga a kwanaki biyu da suka wuce sakamakon Miƙa garwakin wasu yahudawa da aka yi garkuwa da su a gaza ga mahukuntan isra'ila ma'aikatar tsaron amurka ta ce za ta rage ma'aikata dubu biyar da hudu a matsayin wani bangare na ƙoƙarin shugaba donald trump na rage ma'aikatan gwamnatin ƙasar, rage ma'aikatan da za a fara yi a mako mai zuwa zai kasance cikin shirin sallamar ma'aikata dubu hamsin na ma'aikatar tsaron da aka shirya yi wani babban jami'i a ma'aikatar darren selnick ya ce pentagon za ta aiwatar da shirin rage ma'aikata kuma tana iya rage ma'aikata 950 labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi sai shirinmu na gaba